Jama'a masu sauraron gyaran mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari. Sunana Kabirja Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin tsagen na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na tsagen domin jin suwa ne suka kafa wannan gari na tsagen, mai garin tsagen ya shahara da shi? Wannan gari na tsagen gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai fulani ne suka taso daga garin yola waɗanda cikin fulanin na akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina Yanzu ya tsaya a ingawa a lokacin na ina magana shekaru ne da dama hmm. baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagem amma sai ya fara zama a kwabra kwabra din a tsagem take hmm. a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shi ne tsagem na farko a masarautar tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu 1804 kenan ah, ya fara wannan sarauta ta ah, mai garin tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagen ah, amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagen sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara ya da shigowa cikin garin tsagen ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagen sai tsagen yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da da hamsin ɗaya wanda ya yi shekara ashirin da bakwai yana kan karagar ya aje wannan sarar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagen yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine ya yi shekara goma sha bakwai yana wannan sarauta daga nan sai tsagen abdulkadir shine tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai gem abdulaziz ya gaje shi shekara ta dubu ɗaya Da da da ɗari tara talatin 1938 zuwa shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari tara arba'in biyar shi ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen abdulaziz ba rasuwa ya yi ba ɗan ɗanshi shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta, gani so ɗaya ɗan ɗan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta ɗan ɗanshi shi lokacin yana tsagen amurka kenan wato kakanmu lokacin yana dan yana aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka bashi wannan sarauta ya gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gaf na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta a shekara ta 2000 ya shekara ta ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na kwas an naɗa ni a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sha shida ga watan agusta. Ah, malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi. to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma. mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? Eh a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne fulani ne din kamar yadda suka taho daga daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an mu sai wasu ma in suka mu haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagen wani irin kalubale wannan gari na tsagen ke fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fa garin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu a ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko marar lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lallai tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi sannan muna da ƙarancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan za idan a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi mana tuwa kwarya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen, sai gidan rediyon murar Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Tokun lokaci ya canza.